jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu sabon shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin marayu ma'aikatan da ke aiki da 'yan fansho da dai sauransu a yau za mu duba batun rushe wata unguwar fulani da ke kusa da barikin sojoji na kaduna kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. Shirin na wannan makon zai shiga jihar Kaduna zuwa yankin Jaji, inda hukumar barikin soja da ke yankin ta rushe unguwar da ake kira Bela, wadda ke zama matsugunan makiyaya na tsawon shekara da shekaru. Ɗaya daga iyaye mata da aka rusa wa gida a yankin Fatima Ibrahim, ta ce barikin sojan mata tarar da su a yankin, kuma da jama'arsu aka yi amfani wajen gina ita kanta barikin. Sunana Fatima Ibrahim. kuma ni ne mai wakiltan filanin da suke zaune a bela jaji kenan to a august an zo an ba mu 30 minutes a gidajenmu aka ruce mana gidaje dukanmu duka aka yi kwandabin gidaje to da aka yi kondep gidaje mu mun so mu ji 30 minutes wani minti 30 30 kakka ji tsoron magana 30 kwamandai ya ba mu muna zaune a baya akwai dogo kuma wannan gurin da muke zaune sama da shekara saba'in iyayenmu suna nan jaji na ya sami gurin barikokin duka nan suka samu iyayenmu a wajen nan to sai aka zo aka wayi gari a ruwa sama ruwa ƙasa ana ta ruwa haka aka ruruce mana gidaje me muka yi an kama ɗankin nafin koko an kama wani ya je ko informa aka ce ba ɗaya doka ne daga sama Wai ga muku? In ji komanda, in ji sojojin da suka zo gurin kenan. Suka ce doka ne daga sama a rushe wannan gurare, ba a son ganin wani a gurin. To me ina za mu je? Dukan mu a lokacin ba mai dawan da zai kai shi sati biyu. Sadda aka yi mana wannan rusau sama da gida hamsin aka yi rusau din gida kuka gina irin gidaje da ake koko da eh, irin ku na fulani? Oh, gidaje ne bulo da bulo kwano ko ina kowa kwano da komi wanda ka sani kaman unguwa kana daga saman titin zaria zuwa kaduna in ka sa idon ka yamma za ka hangi gidajenmu kuma abun da ya riba mu da bariki ai dogo shi ya riba mu hanyar leruwai shi ya riba mu eh hanyar jirgin ƙasa bayan na ce to ba a tashi mana wannan shin mutunci sai da muka tsiyashe ba mu da ka ko kaza ba kowa ya mallaka duk sadda mutanen nan za su shigo za su zo da makamansu tun suna zuwa karfe goma dare sun zo suna karfe tara sun zo so uku ana shiga mana gida shine nake so in ce me kike nufi da kuntsiya ce ba saniya ba akuya ba tunkiya duk mu har ga Allah mu waɗanda suke zuwa da daddare ba su ɗaukan mana tumaki ayin eh, awaki ba mu soja su suka zo suka kwace mana awaki har da kaji a tsaya kina nufin ku da ake cewa fulani suna yin aiki na kidnapping eh. wato kuma an zuwa an na duka an ba mu da komi yanzu dukan mu a gidajen haya muke wallahi wasu kwanan nan so uku ana masoyi ne ba kudin ba wani sana'a daga noma sai kiwo shi muka sani kuma ga yaran mu duka matasa muna da su sama da hamsin wata mata ɗaya wasu biyu wasu ma ba a yi masu auren ba duka muna nan da su sai aka ce an kore mu a gurin ba a son ganin mu an rusa mana gidaje ina ake son mu kai matasan mu yaran mu yan shekara hudu biyar makaranta suke yi to in muka yi nesa da makarantun ina za mu sa su makaranta dan Allah ina tambaya ina za mu sa su amma yanzu da suka da aka bayan an rusa ina kuka koma muna cikin jaji yanzu dukkan mu muna cikin daji wasu kuma sun tashi sun yi kudu gida biyar sun tafi sun yi kudu suna wajen habuja. Ila wasu su ce ko asali can akwai yarjejeniya tsakanin ku da rundunar soji cewa idan aiki ya zo za ku tashi ku ba su guri. Oh, babu. Ba yarjejeniyan don da da yarjejeniyan ai da iyayenmu sun ba mu tarihi. Don duk gini ginen da aka yi da yayyenmu aka yi kankarin. Duk a barikokin nan da su aka yi kungilan gini kina nufin da yan uwanku aka gina bariki ha barikin nan da su aka yi barikin gurin ta same ku kenan gurin ta same mu ko yanzu in muka je ina iya gwada ma kowa makabarta wannan na kakana wannan na tsohonmu wannan duka suna nan yanzu haka a take yin amma kafin a ba ku minti talatin da kika ce aka rushe ƙila an ɗauki wani lokaci suna gaya muku suna son gurin ba ku tashi ba o'o oh, o'o oh, oh, ba su taɓa ba so ɗaya suka kira taro suka ce gurin nan ya aka yi kowa ya mallaki wajen nan mu sau ɗaya muka san an kira filani taro sau ɗaya ana kiranci taron na yaje suka dawo na ce ya aka yi suka ce ba a son a ga wani kiwo a bakin bariki ko saniya ko akwai har ce to ina shanu shanun da duk an sace suka ce to ai su ma an sace masu nasu doka ne daga sama ba a so a ga kiwo a nan. Binciken da filin ciki da gaskiya gudanar ya nuna cewa sojoji ko cibiyar soja na da hurumin tsarin mallaka duk inda ta gina wata cibiya da ta tazarar sassa da ke kewaye da wajen. Amma takan samu shekaru kafin neman sassan, haka kuma akan yi bayani ga waɗanda ke yankunan don neman inda za su koma kafin a ɗau matakin faɗaɗawar. Kasancewa sojoji ba su fiye yin ƙarin haske kan matakansu ba. Amma shirin ya nemi jin ta bakin shugaban sashen kula da hulɗar soja da fararen hula na rundunar manjo janar Marcus Kange, wanda ya ce duk wanda yake da ƙorafi kan wani soja ko rundunar soja, ya rubuta ko ya je ofishinsu don kai ƙorafi, tare da tabbatar da cewa za a share wa mutum hawaye. Idan har an gano yana da gaskiya. Ni ne Major General Marcus Kange, ni ne kuma Chief of Civil Military Affairs Army na Nigerian Army. wannan bangare dai na uh, department of uh, civil military affairs din kamar yadda suna ta tabata civil military affairs wato wannan ofishin department din shine wanda yake interfacing tsakanin sojoji nigeria da farin hula me nake nufi da wannan wato wuri ne wanda wani inda muke tabbatar da cewa akwai wani abu a tsakanin farin fula da soja wannan department din zai iya shiga tsakani ya yi tambaya mai ya faru an mu fana mai ya faru din to za mu iya muyi yi shi wannan department din abinda ya sa aka kafa shi wato akwai wayansu matsaloli da akan samu a tsakanin sojoji da farar fula shekaru da suka gabata wace irin kalubalen ne yake samu da su su ne kamar idan dan farin fula ya ga kamar an taka masa right nashi hakinsa kenan ko in baya ya gamace shi ba zai iya kawo rahoto to ina ne zai kai rahoton nan ko wata sashi wanda muna kira civil military legal desk a wannan desk din shine za a kawo karan kuma wannan desk din baya a cikin army headquarters complex kuma baya a wannan complex na department din suna nan a waje a garki area 2 in sun je garki area 2 na ni ofishin nan yake kuma wayanda suke aiki a wurin ko da suke su sojoji ne ba su sa uniform suna sa farin kaya so that duk wanda yana so ya gansu sai ya zo ba zai gansu da uniform ba sai ya shiga ya ba da complain nashi in ya bayar sai a duba kamar yadda na gaya maka a duba ko gaskiya ko ba gaskiya kuma a wannan sashi din akwai loyoyi wayanda za su duba wannan magana yauwa to manjinar marcus kangi mutane sukan kai kara idan suka kai kara sai ya zama su ma ta sai a iya rike wanda ma ya kai karan wajen sojoji Eh, sai ka ga shi ma bai dawo ba sai mutane suna jin tsoron inda wani abu ya haɗa su da soja shi kenan sai dai ko su bar wa Allah ko su yi ta jin haushi irin wannan ya za a yi to wannan dai akan rashi sani ne kamar yadda na gaya maka akwai civil military legal desk a army headquarters a wannan department ne to kowane division na Nigeria army akwai wannan civil military legal desk ne kamar muna da division suka yi guda tara a Nigeria army so ko ina ne wannan irin wannan abun ya faru za su iya su kau kara a wannan civil military legal desk na division din sa a duba musu wannan eh, matsala din idan mutane suka samu irin wannan matsalar ko wasu yan uwansu sun shiga tarkon sojoji sojoji sun zalunce su ko sun doke su ko sun kulle su eh, tunda suna jin wannan hirar tawa yaya za su yi su samu haƙƙinsu kaga yanzu muna da nomba wanda za su su kira toll free wato nomba na 193 ko yaushe kaga soja ya maka abin da bai gamace ka ba ka kira nomba na 24 hours saka ba da complain. maimaita mana lambar nan saboda mutane su rike ta sun samu matsala don matsalolin suna nan masu yawan gaske da suke son faɗa muku. Nomba ɗin 193 na ce muka. 193 toll free. manjo janar Marcus kenan yawancin lokuta rundunar soja kan tallafa a farar hula a duk inda take da wata bariki ko cibiya wajen ruwan sha da hanya da ma kafa makarantun soja da yaran fararen hula kan iya shiga samu karatu mai rahusa sai ya kasance da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin isa lawal Itara. nasir Adamu ya kaya daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumel ke cewa makasance kasance lafiya.